Bismillahir Rahmanir Rahim rayuwar fahimba kashi na goma sha hudu. Zuwa karfe takwas da dai aka tashi daga taron ƙara shirya fahimma aka yi cikin haɗaɗɗiyar shadda Les Peach Color ɗinkin riga da sket wanda kuɗinsa zai kai dubu tamanin an bata light makeup kana aka saka mata alkyabba mara nauyi black colo sai mai yawan stone riko hannun da kanwar umma ta domin kai ta wajen ummu falon a ciki yake domin bayan yan uwa har da waɗanda ba su tafi ba sai sun ga ƙarshen abin ciki ko har da su hindu sayartaccen kamshi da ya ziyarci hancin su da ke zaune cikin falon ya sanar musu da isowar ta kan kanwar umma ce ta riƙe ta ta kai ta har gaban ummu kukan da take riƙewa ya kubce mata ita kan yau abubuwa ya tarar mata musamman tunanin gidansu domin duk da babu mai nuna mata ƙauna a cikinsa amma tana matuƙar kewar shadi da tunanin kowane yanayi suke ciki umu don allah ki bar ni a nan zan zauna da ke ta karasa cikin kuka mai ban tausayi domin ita tsakaninta da allah tana son zama kusa da umu duk da cewar cikin gidan za ta zauna amma ta fi son zama a nan ɗin murmushi umu ta yayin da idanunta ya ɗan ciko da kwalla ta ce ya ta fahimta umu ta kira ta cikin ƙaunarta da ummu na ta amsa cikin muryar kuka ina son ki san ina so ki san cewa rayuwar aure daban take ina so ki san cewa sabuwar makaranta za ki shiga domin aure ba abin wasa ba ne ki kasance mai boye sirrin mijinki kada ki bari wata ta baki wani gurɓatacciyar shawara akan rayuwar auren ki ko mijinki ki kasance kullum cikin neman zaɓin Allah na yarda da ke ɗari bisa ɗari saboda haka nake son ki ɗore akan yadda na san ki feel ki gaya min duk wata matsalar ku da ya dace in sani domin ni ɗin uwa ce a gare ki and I ya ba ta ɓoye wa uwarta sirrukan da ya dace ta sani cikin zub da ƙwalla fahima ta gyaɗa kai ta cikin mayafin alami saboda kukan da ya ci ƙarfinta to masha Allah Allah ya miki albarka ya baku zuri'a ɗayi ba da amin wasu daga 'yan ɗakin da ke zaune suka amsa kana 'yan uwan umma da na abu suka shiga mata nasu nasihar domin sosai suke santa kuka take sosai wayyo za a kai ta ɗakin miji amma babu wani dangi nata wai yau za a kai ta ɗakin miji amma babu wani nata da zai mata nasihar zama aure nasihar da ya dace iyayenta su yi mata shine danginsu da kai ke mata ta ya za ta manta karancin waɗannan bayan allah umminta ne ya faɗo mata rai hawayen kewa haɗi da ƙaunar umminta ya silalo mata ta san cewa da umminta na raye duk haka ba za ta faru ba sai dai ba ta mantawa kamar yadda umminta ta taɓa ce mata allah baya barin wani don wani ya ji daɗi hannunta hannunta kanwar ummu nan dai ta sake kamawa domin kai ta faɗinsu aikan ƙabi ummi ta ita wallahi da ita ita wallahi da ita za ta zauna sosai ta ba wasu dariya ganin kuka take bil haƙi kanwar ummu ta ce yata da alama yar nan take akwai yayi da alama yar nan take akwai shugaba murmushi kawai ummu ta yi domin ita domin ita ma tana jin kewarta duk da cewar cikin gida ɗaya ne amma ba kamar yadda suke tare cikin flat ɗaya ba miyar da ita ƙanwar umu ce kana sauran suka mara musu baya masha Allah masha Allah masha Allah shine abin da mutane suka yi ta faɗi yayin da 'yan hasada kamar su mutu duk inda kake tunanin flat din nan yayi to ya wuce nan jos ka yi imajinin haɗaɗɗen gida irin na masu hannu da shuni duk girman fat ɗin umu wannan ya ninka sa sau biyu ita kanta fahima da ke lulluɓa cikin alkyabba ta san gidan ba ƙaramin haɗuwa ya ba lalausan sanda kafet da ke malala kasan tiles ɗin suka shiga taka domin zuwa cikin ɗakin fahimma wow ɗakin ta yayi matukar haduwa komai sadadde ne haka kuma mai kyau ne da mu komai na ɗakin ta sky blue ne da fari haka matsalar zaunar da ita kanwar umma ta a tsakiya haɗaɗɗiyar royal bed ɗinta yayin da yawanci aka fita domin ganin kowane kusurwa na faɗin bayan ɗakin ta da falo da falo ɗakuna biyar a ƙasan cikinsu akwai kicin da duk yawancin kayan sky blue da fari ne musamman kicin cabinet da tukwane sai babban store da kayan abinci ne iri-iri daban-daban wanda ba za su lissafi ba da komai dai na amfanin gida akwai wanda za su daɗe ba su siya ba sannan akwai toilet ɗin baƙi haka kuma akwai sitirin da ke farkon shigowar kafar ɗin akwai ɗakin baƙi da kuma toilet ɗin baƙi dining tebur yana daga gefen matattakalar bene sai extra room da ba komai a ɗakin sai tiles ɗin ɗakin da ke ta sheƙi sama suka hau babban falo ne da ke ɗauke da kayan alatu sai uwar ɗaki da ya kasance bedroom ne sai toilet ɗinsa da akwai komai na bukata a haka kuma na zamani a bedroom ɗinsa akwai babban king size bed da wardrobe sai wani sofa da ke gefe akwai haɗaɗɗiyar chinese center kafin da ke malala daga tsakiyar ɗakin sai wasu haɗaɗɗun tumtum da ke gefe da gefen gado komai na saman dark blue ne sai ɗan torches ɗin fari haka ma kuma akwai ɗan madaidaicin kicin a saman da ke gefen ɗakunansa sai ɗakin game da akwai komai na exercise ɗin maza har da na mata sai wani ɗaki da ke tamkar ofis domin duk wasu kayan amfanin ofis akwai a ciki komai ya yi domin ba ƙaramin kuɗi aka narka wurin kawata faɗin ba duk duk da babu wasu tarkace da yawa a faɗin amma komai tsadadde wanda hakan ya sa ya sake ƙawata faɗin sosai mutane suka yi santin gidan umaima da tun ɗazin bakin ciki ke cinta kasa daurewa ta yi ta yi saurin fita ta fashe da kuka yayin da hindi ta yi saurin rufa mata baya ganin yadda ta fice cikin tashin hankali cikin wayo cikin wayo kanwar umma da ke zaune ta ce mai biya bari na je na ɗauko kayana a nan zan kwana ko cikin sauri fahima ta daga kai kana ta ce small mommy mu je tare a'a mai biya zan zo na zan dawo yanzu kin ji to small mom kar ki daɗe murmushi dai kamar yadda fahima ta lura ita ma bai fara'a ce maza farisa kai wa fahima wannan na manta ba na son koma faɗin ke ma yanzu za ki dawo bance ki zauna ba to small mami kanwar ummu kamar yadda suke kiranta jin motsin mutum ya sa ta daga kai ganin farisa ce ya sa ta saki ajiyar zuciya amarya amarya kin sha kanshi shawar farisa cikin tsokana rufe fuskar fuskar ta fahimta ta cikin jin kunya ke kaɗai suka bari ta tambaya kamar bata san komai ba eh ta amsa kana ta ce small mommy za ta dawo tare za mu kwana Gimza dariyarta ta Farisa ta yi ganin cewar Fahima bata gane wayo Small Mommy ta mata ba. Zama dai suka shiga hira jefi-jefi da kamar 5 minutes sai ga kiran Small Mom. Bai uban me take ne Farisa. Gani nan zuwa Mommy kawai ta ce ta kashe wayar am. Matar buro bari na ɗauko mana abinci mu ci yunwa ke ji ke ma na san kina ji ko? e mu je tare mu ɗauko. A'a yanzu zan dawo ta faɗa tana ficewa da sauri. a sanyaye ta zauna shiru ita ma kusan 10 minit ba ta dawo ba cikin shugaba ta ce small mummy ba ta dawo ba an farisa ma ba ta dawo ba ledar da farisa ta ajiye ta dauka turaruka masu yawa dangin su homra kwalakca hawi kajiji da sauransu sai wata farar takarda da ke ciki wanda ke dauke da bayanin yadda za ta yi amfani da su outdoor din da ta sanya su kana ta daga labule tana kallon yadda harabar gidan ke da hasken lantarki ya haska gaba ɗayan gidan kamar rana kusan minti goma ta ɗauka a tsaye ganin ta gaji ya sa ta kwanta rabinta a gado rabinta a ƙasa hawaye ne suka cika idanunta domin gidan ya mata girma ko ina shiru shi yasa ta so a bar ta faɗin ummu ko banza za ta ji motsin mutum kuka ta fara ƙasa ƙasa babu jimawa bacci ya ɗauke ta zaune yake gaban ummu sanyi sanye da dakakkiyar shadda fara kal ajiyar zuciya ya sauke domin nasihar umman tasa ta shige sa ba kaɗan ba cikin cold burst ya ce insha Allah umma zan yi duk abin da kike so haka kuma zan rike ta amana madalla da yaro na gari Allah ya maka albarka da amin ya amsa kana ya dora kansa a cinyar ta shafa kansa ta shiga cikin ƙaunar yaron nata ta ce son ba mu son ba mu fa ya falle diyata ba dagowa yayi yana murmushi kana a ransa yana mamakin ƙaunar da umman ta sake wa fahima cikin son tsokanar ta yace umma karki da ma zan yi mata akwati ɗaya a matsayina na mai adalci ka fita ido na in rufe son diyata mai tsada ce ta fi karfin akwati daya ganin yanda yake ta bata rai yasa yanda take ta ɓata rai ya sa shi dariya kana ya kamo hannunta ya mata ya ce kisa mun albarka zan tafi allahu ya albarkaci rayuwarka ya haskaka ya haskaka ka da haskensa allah ya kaɗe duk wata fitina a rayuwarku da ma sauran muslim umma amin ya allah ummuna ya masa cikin ya amsa cikin farin ciki basket ta bashi na abincinsu duk da ya siyo musu kaza amma gwanda su dan ci abinci domin dukkaninsu ta lura sun safe ba su ci wani abin kirki ba ta sake jaddada masa maganar lefe dariyar kawai yayi tare da cewa to ummu an gama domin ko da ummu bata gaya masa ba shi ma yana da niyyar yin haka basket da ke hannunsa ya ajiye akan dining table kana ya ya rufe ko ina upstairs ya hau domin su yake yayi wanka kara sauka ƙara sauka cikin shigar fararen kayan bacci masu kyau da taushi ɗakin ta yi nufa bakin sa ɗauke da sallama jin alamun mutum a ɗakin ya sa ta farka a firgice kana ta takuri kanta kai ka ce dodo ta gani kallon shi te sai kuma ta fashe da kukan zallar sakalci no please ya shiga maimaitawa kana ya dora daga shigowa ta sai kuka ya faɗa muryarsa da ɗan ɓacin rai domin ya tsani ya ji kukan mace bari ita mai daraja a gare shi me ya faru maimakon ta bashi amsa sai ta sake fashewa da wani sabon kuka cikin tsawo ya ce ke ya ishe ki haka what is your problem we stop this silly task ko sai na bata miki rai kuka kuka kuka fahi kullum kuma sai kin gani kike kuka idan ni ne ba son zama da shi ko ba son gani na then then you tell me sai na nemi mafita ya karasa a faɗace sai kuma ya fita a ɗakin saboda baya so ya yi lojin tamfaɗinsa fahima kuwa tun da ya fara faɗa ta sa hannu ta rufe bakinta tana kuka yadda ba zai ji ba musamman da ta ga ransa ya yi matukar ɓaci ita ba ta san me yasa raunin ta ke fitowa ba musamman idan ta gan shi sai juye sai juyi yake a kan haɗaɗɗiyar kirsas bear ɗinsa duk yadda ya so share ta ya kasa domin ita ɗin amana take tare amana take ba zai iya barinta ba haka ita ma haɗin rayuwarsa ce baya jin zai iya kyale ta haka zuro kyakkyawan kafafunsa ya ƙasa kana ya fice danin area ya nufa ya ɗauki basket ɗin abincin kana ya nufa ɗakinta tana zanzaune yadda ya barta sai zuwa yanzu ta fara gyangyaɗi murmushi da bai shirya ba ta subuce masa ganin yadda take gyangyaɗi gyaran murya ya firgigi ta farka ganin sa yasa ta nutsu domin sosai ta tsora ta ɗazu fahimtar hakan ya sa shi ji tabbas baya jin daɗin yadda take yawan kukan da musamman idan ta gansa ba shi da zaɓi da ya wuce ya yi mata faɗa ko za ta daina amma banda amma ba dan ya so ba bayi ta ya ta a tausashe kana ya ware ya ware mata ƙarfafa hannayensa dako kai ta yi ganin ya kira ta kana ta sauko da gudu ta faɗo jikin haɗi da sakin siririyar kuka kai haƙuri don allah is okay ya faɗa yana shafa bayanta a jiyar zuciya ta shiga saukewa wani sanyi daɗi sanyin daɗi na ratsa ta kin yi wanka ya tambaye ta girgiza kai ta maza yi wanka mu ci abinci ok to ta amsa cikin sanyin ta fita ya a ɗakin zuwa falo domin ya san matukar yana nan ba za ta sake ba 15 minutes later ya dawo ya ganta ta shirya zuwa baby pink pajama sosai ta yi mata kyau sosai ta zura hular fari tana zaune sai wasa take da diamond ring ɗin hannunta ya shigo sauko ya ce mata yana zama kan haɗaɗɗiyar santa kafin da ke malala a gaban gada abincin ya zuba musu a plate ɗaya kana ya zuba haɗaɗɗiyar kazar da ya siyo a albaik cikin sai tashin ƙamshi kawai take spoon ya ɗauka ya bismillah ya shiga cin fried rice ɗin bakinsa ya yi Trisbon ya gabata ci loma ɗaya ba, tabbas yana jin tabbas yana jin zan bi shawarar Anwar a wata hira da suka yi. Friend sai fa ka ja wata jikinka za ta saba da kai sosai ka daina tunanin za ta raina ka ko wani abu ita din daban take da sauran matan na san kasan da hakan kuma yarinyar na da damuwa idan ba ta samu farin ciki daga gare ka ba a ina za ta samu ta san za ka dinga tunanin lokaci kana jinya ta fi sakewa da kai to akwai bambanci mai yawa daga lokaci zuwa yanzu domin yanzu ganin ka za ta dinga yi kamar sabon mutum a gare ta bayan da ta saba ba a da a ajiyar zuciya ya yi bayan ya dawo daga tunanin da ya tafi abinci kai bakinta babu musu ta buɗe small cute lips ɗinta ta amsa a kungiyace domin ba ta son mai ba ta son yi masa musu domin ita ma kanta tana matakar tsoron faɗa sosai suka ci abinci domin dukkaninsu suna tare da yunwa haka kuma wannan shine karan farko da suka ci abinci tare wanda hakan ya yi wa fa'ar daɗi kwarai da gaske duk bai furta ba fitar da kwanakin ya kicin ta wanke su kana ta koma ɗakin yana nan zaune kamar yadda ta bar sa ta zo wucewa ta gefen gado ya sa mata kafa ai tim kake ji ta faɗo kansa ash ta faɗa ta fasa ta fasa min ciki wayo ummuna ya faɗa yana turo baki irin na shagwaba tsoron da ta ji ne ya maye gurbin dariya yanda ya dole ka yi dariya o dariya kike min ko ya sake faɗa a shagwabe i'm sorry please ya faɗa ta faɗa cikin siririyar sweet boys kana ta haɗa hannunta alamar roƙo domin ita kan bata gane cewa wayo ya yi mata ba a yarinyar kin jawo kanki dama na ce zan miki hukunci mai tsauri kin manta ya faɗa yana daga gyararsa ɗaya wayo ya fa'ad ka ya ƙwari da na daina don allah ban san laifin da nai ba ta faɗa hawa yana cikin da dariya ce take sa ganin yadda ta yi kalar tausayi a ransa ya furta matsoraciya kawai sai kuma ya sauke arjiyar zuciya domin yadda take mutsu-mutsu a jikinsa ya sa shi jin wani filin na taso masa sai dai a fuskarsa ba za ka kana haka ba saboda tsananin jarumta da dakiyarsa domin baya son ya nemi wani ya nemi wani abu a gare ta da ya shafi mu'amalar auratayya har sai ta sake da shi sosai sannan kuma da amincewarta ka abu fuad i'm sorry please kada ka mu hukunci mai tsauri murmushi kawai ya yi domin yana matukar son ganin alamun tsoro a fuskarta musamman idan shi ya bata tsoron domin kyau take ƙara masa na ji na haƙura ya faɗa yana ƙoƙarin miƙewa ta ita a jikinsa ye ya fa'ad na gode ta faɗa cikin murna domin ita a ganinta da gaske hukuncin zai mata girgiza kai kawai ya kana ƙasa ƙasa ya ce ya kawai kwantar da ita ya a gadon ya ja bargo ya rufe ta kana ya rankafo kanta cikin husky bus ɗinsa da ta yi sanyi kalo ya ce sleep tight hima have a nice and wonderful blazing night lumshe ido ta yi domin ta ji daɗin sunan sunan sosai hima fahima f ya cire fahima hima ta nanata a ranta hima saukarsa sangiyar sun ba da ta ji a forehead ɗinta ya sa ta buɗe beautiful eyes ɗinta kana ta sakar masa sassanyar murmushi duk da tana matuƙar tsoron kwana ita ɗaya amma ta kasa faɗa masa cikin ta yi shiga takawa domin barin ɗakin ya kama handil ɗin ƙofar ya buɗe sai kuma ya waiwayo domin shi ma baya son barin ta ita kaɗai amma baya so ta ga kamar yana yawan takura mata ne ai ko ƙwalla ya ga ya ga sun cika mata idanunta ya salam ya faɗa yana dawa what again ya tambaye ta ni ni ni wallahi tsoro nake ji na kwana ni kaɗai ta faɗa hawaye sakalci na zubo mata cikin farin ciki da bai bari ya bayyana ba ya ce zaki kwana da ni upstairs cikin sauri ta gyada kai hannu ya miko mata ta kama suka bar ɗakin shigar sa haɗaɗɗen sa suka kwanta bayan ya sai ta alam ya tashe su karfe uku na dare wanda zuwa yanzu fahima ta saba da tashin daren ita ma washe shekari karfe takwas daidai kowannensu ya shirya cikin shiga mai kyau fahimmar sanya take da turkish a bayan ruwan gwaiduwar kwai ta yana kanta da dan kwalin a bayar sosai ta yi kyau duk ba ta yi wata kwalliya ba daga powder sai ka jar yayin da cute place ɗinta suke kara yin ja duk da ba ta shafa komai uban gayya ufa'at kuwa sanye yake da wata dakakkiyar gesna baki wanda ya sa farar fatarsa da ke gulawin ta sake bayyana kin gama shiryawa ya tambayi ta eh ta amsa masa ba tare da ya ce komai bai riko hannunta suka fice domin zuwa fardin umbu assalamu alaikum duka su biyu suka yi sallama a tare ilahirin yan falon suka amsa fuskar su dauke da fara'a fahimma kunya kamar ta nutse duk yadda ta so kafin su karasa ɗin ya sake ta yaki gaban umu suka tsukunna suka gaishe ta cikin farin ciki dai kasa boyuwa a saman kamilalliyar fuskar ta ta amsa yan uwa umu da na abu suka shiga gaisar ba cikin ladabi su ya amsa cikin farin ciki har kun shirya da wani haka fuad ya tambaya eh gwara mu tafi fitin yanzu mu isa abin mu da wuri a ransu ko cewa yake hajiya inna kenan sai ka ce ba blood za su ba saukar muryar ta ne ya katse mata tunani sai kuma mun zo suna ko yarinyar kirki ta faɗa tana kallon fahimta cikin kunya ta tashi ba tare da ta iya ba ta amsa ba ta zauna kusa da small mom kana cikin murya kasa kasa hadi da shagwaba ta ce shine small mom yake kamar mayo jiya ko har da anta farisa ma farisa da ke gefen su ta saki dariya kamar yadda yake ɗabi'ar ta ba tare da ta ce komai ba ta ci gaba da chat da almar ɗanta sorry my dear abubuwa ne suka min yawa har na sha'afa cewar small mommy cikin son wanke kanta kin haƙura dai ko eh ba zan yi fushi da small mommy ɗina ba good girl small mom ta faɗa cikin ƙaunarta duk da ba su jima da sanin juna ba amma sosai take jin ƙaunarta domin lokacin da fada yake jinya babu yan da ummu ba ta yi ba ta yi ba akan a bawa ɗaya daga cikin 'yan mata 'yan uwansa ya aura suka ƙi a fakaice domin ba su fito baro-baro cewa ba su so ba su son haɗin ba daga dangin umma har na abu abba sosai suka yi nadama abin da suka yi musamman da suka ga baiwar kyau natsuwa hankali irin na fahimta tabbas bare zai iya maka bare zai iya maka abin da dan uwanka na jini ba zai maka ba domin jiya suna maka suna makwancin su sai da inna ta kawo maganar ta kuma ce su nemi yafiyar ummu mulmomi ta ce a'a a cewar ta tunda komai ya wuce a bar shi a hakan domin ta san ummu ba ta riko saboda haka a bar maganar sun amince wa maganar small mommy din small din yayin da jikin su yayi sanyi sannan sun kuma yi nadama domin abin da suka kasa yi wa ɗansu bare ya yi musu su mulmomi bai mata kaje mata tunani na amdiya idan za a yi bikin antifarisa kada mu zauna a wajenta da mun kai ta za mu juyo ko eh sosai matan da har ta iya bar min keke kaɗai jiya kyau wasu mulmomi ta faɗa tana wa farisa dariyar tsokana tab Allah su ba zan yarda ba farisa ta faɗa fuska a maraice ba sauraro baɗa lokaci na gaba.